wanda muna idris hanbeli ta wallafa idan dai ba ku manta ba shirin da ya gabata mun bar khadija inda take bayani akan halayyar mazajen garin su. musamman ma ta ɓangaren ciyarwa da kuma tufatarwa ta ce abincin dare ne ya shahara da za a ce kowane namiji ya ciyar da iyalinsa amma shi ma na lura da wani abu ba dukkan mazan ke ba da komai da komai na girkin ba abin da ya shahara a haƙƙinsu su ne dawa ko masara kuɗin nika da dawa da kuka sai manja da ɗan barkuno idan manjan ma ya samu don shi ma an sha raba faɗa tsakanin miji da mata akan tambayar kuɗin manjan sai su ce menene amfanin kitsan da ke tattare da naman da suke kawowa nan muka dakata wancan shirin kuma halin yanzu za mu ci gaba ta fannin ɗanɗanon miya kuwa to daman kusan kowane gida mazan gidan ba sa cinsa za ki samu namijin da zai rantse in ma ya ci a kuskure ranar sai ya kwana yana harawa amma duk ranar da matarsa ta yi kuskuren kin sawa a ɓoye sai an ji sai yana mitar duk naman miyar da ya kawo amma ta yi miya kamar wankakken kanta ta bashi ko da yake wasu ma hatsi da kuɗin nika kawai suke iya saukewa sai dai matar ta ji da raguwa ta ciyar da gidan da daddare da safe kuma a ɗumawa abin da ya saura bayan wannan duk sauran bukatun rayuwa kama daga kayan masarufi zuwa suturu baya cikin dole uba in ya samu ko in ya ga dama ya yi in bai samu ba ko bai ga dama ba duk uwa ce ya zama dole a wuyanta ta nema tewa kanta kuma tewa 'ya'yanta amma dai a sannu an dan samu saukin hakan ta hanyar irin su babana masu barin kauyukan zuwa wajen gari neman kuɗi ko kuma mazauna gida masu sana'a karfi a kamfana ire-irensu iyalai ke ɗan kuɓuta daga ƙangin sabulun wanka da na wanki ko kuma sutura alal aƙalla sau biyu ko sau ɗaya shekara bayan wani akwai wata babban masifa da matan ƙauyukan da na sani ke sharaɗinta ita ce biki wato gudunmawar da ake kawai yan uwa ƙawayen makota da sauransu idan suna bikin 'ya'ya ko bikin haihuwa yadda suka ɗauki bikin nan suke sauke shi bisa sharɗansa na da yaƙinin ko sallah ba sa tsare dokokin ta haka maimuna ta tare ta da mamaki ban gane ba khadija bata ɓata lokaci ba ta ɗora mata bayani mutanen ƙauye sun shahara da kara ta yan uwa murna ko kuka idan abin kuka ko murna ta same su da haka in za ki haihu ko za ki biki ba kya bukatar lalle sai kin yi tanadi gudunmuwar da za a tara miki sai kin rage na ajiyewa sai dai fakash ke ma kullum neman ki da tarin ki na ramuwar bikin ne gidan suna gidan biki gidan mutuwa gidan dubiya raka kawa ko aminiya na ta wani bikin na dangi idan ya taso to da anan za ki kare wannan ita ce babban masifar da ta zagaye matan nan don biyan bikin nan dole ne in baki ba kin jinyo kan kiyama daidai kuma idan sabga ki ta taso a dinga tsoron yi miki don kar ki biya don na yi miki wannan shimfiɗan ne don in nuna miki dalilin kara kai na tallan masara da dankali da albasa da gyaɗa da duk sauran amfanin gida kuke ganin 'yan matan ƙauye na cika gari da shi da wannan tallan ne yawancin 'ya'yan nan ke ɗauke 'ya'yansu mata yawancin waɗancan nawaye-nawaye shi yasa matar da bata da ya mace ko kuma ta aure take zama bar tausayi ina daga cikin ayarin masu tallan da ke yi ba don neman na abinci ko sutura ba sai don neman na biya bukukuwan innata da kuma tara kuɗin da yayye na biyu za su yi noman rani a ciri riba a sama abin da ake yi da ita baya wuce sayan dabbobi gona in kuɗi sun yi albarka sai ko 'yan turaman tufafi da nake samu ko na takalmi ko da kai yayi iyakacin rani da damuna babu zaman gida daga tattasai mu koma albasa yau gujiya gobe dankali ko rogo da gyada jibo zogale da rama da sauransu duk kasuwannin kano babu wanda ban jefa kafata ba da gari mu da kwari zuwa bata da kwana goda kullum rana ta allah da dakkon talla muke wuni sai bayan magariba za mu je gidajenmu wata ko abincin darama ba za ta iya ci ba za ta bingire ta hau sharar bacci sai an farkar da ita da asubar fari ta tafi nemo zogale ko yaɗiyar da za a dafa mata gobe dama dai wanda za ta je talla yau yana kan murhu haka za mu yi gaya mu ta 'yan mata mu shiga daji gona gona neman zogalen sai ko masara duk lokacin da muka gona wa sarere mu sata mu koma gida mu manne kuɗin a haɓar zane sai mun fita gari mu kashe har na kai shekaru goma sha bakwai cikin wannan botar da ban taɓa ganin aibinta ba sai yanzu amma duk wannan shekarun nawa sai a zaci da kaɗan na rabinsu saboda tsaba wahala da ke tsumbarar da ni kasancewar ina daga cikin yara masu tausayin uwa zai wahala shiga cikin ta in ci kwabo kamar yadda wasu cikinmu kan lashe wa iya ribar wata ma har uwa kuɗin sai ta taɓa kusan kullum sai an ji kukan uwarta irin waɗannan za ki gan su tiƙa-tiƙan 'yan mata saboda cin abin kai wasu ma na girme su amma muka jera sai ki ganda na fi su kyan gani wata rana na waje abokan tafiya ta bata lokacin mun kai tallan albasa na sai tun la'asar amma na tsaya jiran ko za mu haɗu mu koma tare tunda ma motar idan ayari ne ta fi sauƙi musamman idan muka yi katari da motocin 'yan garinmu ina zaune kofar tasha ina zuba idan ganin ta inda 'yan uwana za su shigo lokaci ɗaya kuma ina ɓasgar rake ban damu da mutanen da ke ta shige da fice a wajen ba na gama shan rake na na tattara bawon na zuba bakan leda na cilla katuwar kwalbatin da ke gabana ina mita a raina tun zama na a wurin na fara shan rake gaban shagunan da ke gefen tashar wani daga ciki ya hauna da masifar in na gama kan na ban musu fawon anan to na kwashe dan jaraba na faɗa a fili cikin kunkune lokacin da na cilla bawon raken kwalbatin na bi da kallo ruwa kuma yana an gaba da shi na ƙara kamar mintuna goma a wajen sai na yanke ƙauna da zuwan abokan tafiyata don haka na yanke shawarar tashin in tafi gida amma me na miƙe na hau alban kuɗi na a jikina sai na tara babu nan take kuma tunani ya dawo min ai na je waje ka kuɗin cikin bakan leda kuma leda ce na zuba ɓawar ke na a ciki na jefa kwalbati ai na kara da haka na takura na zunduma ihu a wurin ina kiran kuɗi na na janyo hankalin mutane da yawa a kallona amma babu wanda ya damu da zuwa inda nake ina jin wani ma na zagi na waɗannan yaran fa ba su da bambanci da dabbobi a dabbobin ma tumakai kaga dai ta zauna ta gama sharaki a tsakiyar kasuwa kuma wai ta miƙe ta zunduma mutane ihu ni nake jin irin ƙunar ran da nake ji a raina don haka ban damu da cewarsa ba kuma ban fasa tsandar ihu ba da kira aka samu wani mai baro ya tambaye ni ke lafiyar ki kalau kuɗi na na jefa a kwalbati na amsa masa ba tare da na tsagaita da kukan ba yi min allah ya kyauta ya wuce na biyunsa a tanka ni waɗansu 'yan tashin gajimare ne da ke gaba kaɗan da ni suka iso wurina lokaci guda kowa da karen sigarinsa yana busawa da ya ma har da tsumma hannunsa yana tsotsa wai yanzu da kike wannan ihun biyanki kike so a yi in ji mara tsumma a hannu yana tangaɗi da alama shi ma a hazan yake ne bayan na kallon sa a tsorace amma dai ban fasa kukan ba mai tsimman ya taga taga kamar zai kifa yana nuna kwalbatin wannan bakar tekun ba za ta yi mutum ta daɗi ba amma ba don haka ba ni ko kifi bai fi ni iya ruwa ba wai ma tsaya kina da sabulun da zan yi wanka idan na fito na kasa hankali na fiye da goma yadda zan yi koma gida abinda zan tara gidan kuɗi na da ke linkaya bakar teku da kuma waɗannan ifiritan duniyan da ba su san annabi ya ku ba wannan mara tsumma a baki sai kusan toni yake a ƙarshe ya ƙare da tuɗa min hayakin sigara fuska yana magana ƙasa ƙasa zo mu je can wanke zan bai nawa ne ma kuɗin ai na zan bai kai wani kilo din ba jikina da zuciyata suka hau ɓari tamkar suna shirin narkewa su zama ruwa na fara waiwaiwayen neman mafaka ba tare da na tsagaita da kukana ba wancan bugaggen har ya tuɓe riga ya ɗora a kwalbatin nan kyartab yana budin-budin shi kuma wannan na bi na yana ƙara kaɗa ruwan na. idan tafiya ce ba za ki iya ba ko a kafaɗa ai sai na saba ki mai dalin abin takaici ga mutane na ta wucewa da waɗanda ke zaune suna kallon mu har da masu kyakyata dariya babu wanda ya nemi ya tsawatar wannan ya ƙara tsorata ne da sawa na ji matsanancin tausayin kaina ban san lokacin da na ɗora hannu a kana kwara ihu ba cikin hayaniya na ce ni ba yar iska ba ce kawai sai ɗan ganyen na ya hurge min kallabi ya riko gashi na yana ta tura min ashar da murguɗaɗɗen bakinsa ke ni za ki tsinka na farɗe miki ciki wallahi kwatsam na ga wani sauri ya shiga tsakiyar ya doke hannun ɗan ganyen da ya rike ni ya tunkuɗa shi gefe yana tura masa a shariya shi ma kamar ɗan maguzawa na tsagaita kuka da sauri na sunkuya na ɗauki kallabi na na ɗaura ina mai takaicin yadda mutane suka ga kaina Ga shi dai da kitso na ras wanda kwanakinsa a duniya ba za su gaza sati uku ba amma da yake kullum idan na wanka sai na wanke don haka baya tare da datti amma dai tsakiyar kaina ya sha hukuncin faranti da fante talla tsakiyar kan ya dankare gashin duk ya ciccige ya haifar min da wani sanko na babu gaira babu dalili na rabe jikin bango na faman kallon ruwan bala'in da saurayin nan ke zubawa ana rike shi yana neman saya da kiɗan ganyen nan wanda 'yan uwansa suka taso suka shiga faɗan amma saurayin nan da ya buwaye su da kyar aka samu aka kashe wutar faɗan ya mutu sai gashi ni ma ya dawo kaina Ban za so kuwa sha-sha-sha kawai gandame me yake da ke ki zauna kina ɓare baki a titi kuma kina ganin ana neman kasara miki rayuwa kin tsaya kina kuka kawai ko taba ki kawai ya yi a tsakiyar kasuwan nan bai cuce ki ba a matsayin ki na mace duk da kuma 'yan tallan nan ba mutuncin kanku kuka sani ba su ma mutane sun zama azalumai suna kallo yana iskanci suna dariya zo ki wuce ki tafi gidanku tuni na shiga taita yana ni da zuciyata wadda nan take ta fara bugu mai rikita lissafi ba bugun tsoro fargaba ko ciwon kuɗin da na zuba ba illa wani ruɗaɗɗen bugu mai sosa zuciya a zuwan yabo da jin daɗin ceton da saurin nan ya min duk da kuwa a yanzu ni yake cusa ashar cikin ɓarin jikin da na haƙiƙan cewa na tsoronsa kawai ba ne, na shiga faɗa masu cewa kuɗi na ne suka zube ka taimake ni da ɗari da hamsin na shiga mota kafin na rufe baki ya cusa hannu a aljihu ya ciro dubu ɗaya wurgo min ɗauki ki ɓace daga wurin nan na zunkuya na ɗauka jikina na karkarwa ban hangiza zaton soyayya a waƙar da zuciyarta ta faɗa ba don ko a ma'aunin mafarki na sallin zami ya fi ƙarfin bakin kaza ko farcen ƙawarsa na duba na san ya fi ƙarfi na aso ina tsammanin zuciya ta na jin ciwon rabuwa da shi ne don ta gan shi a shariya kuma tana shirin rabuwa da shi a shariyar da har take haɗuwa da ni ni da zuciya ta mun so mu gan shi a halin kalau ko za su ajiye hotonsa mai ƙara ƙawata zuciya ba waɗanda in aka daɗe ana juyawa ba za a hango aibinsa sai da ya kuma cuso min wani zagin sannan nazarin hanya ina waiwayansa lokacin da ya hau sabon jan sa ya ɓace daga wurin duk da cewa na miƙa baba ta canjin dubu ɗayan nan bayan abin da na ɗauka na mota na kuma sanar da ita yadda aka yi bai hana ta balbala ta da masifa ba tun da na shiga gidan har lokacin bacci gashi zuciya ta fafake take da wani irin gyambo wanda ya tsiro mata yau ɗaya kacal kuma yake barazanar tunzura zuciyar ban ji bacci ba na shige saƙo na kwanta nan ma ta biyon da mita ni ce ɗazu har da ɗaukar miki bashin leshi na jaka sha biyu da rabi wurin sau da mai kaya to ashe ke kina can kina yawa da mutane jaka takwas ba don ma wannan dan albarkan ya rage mana asara ba in ba ki wasa ba allah mai mata da leshin ta zanyi wani takaici ya sha kare na a makoshi na ɗago a fusace na ce mata don allah ki mai mata da leshin ta na rantse da allah ko an bashi ba zan sa ba kuma gobe kar wanda ya tashe ni ya ce ni je bata tunda ke baki san tsautsayi da asara ba babata ta san ƙwayata idan na murɗe ita kuma a duniyan nan babu abin da ta tsana irin cikas ɗin tallanta kai ko rashin lafiya nake sai ka ga damuwar rashin tallan na a fuskarta kuma sai ka ji ta tsaka gida tana rakin ta saurin sauko. ai ba cewa ne ba za a sai leshi ba to wanda abin ki kubrere idan ba a sai miki ba wa za a sai ba na ga kuɗin ke kike nemowa kawai dai na yin faɗa ne kar ki zama laure mai turmushe kuɗi a ciki kullum ta ce uwarta kuɗin sun faɗi Ta kai ya ƙara turnike ni domin ni dai ba bukata ta ta ishe ni da taɗi ba kwata-kwata a halin da nake ciki yanzu ko kukan sauro ba na kaunar gifta na, balle wannan dogon sharhin na babata don kin ce ba za ki tallaba ku burere waccan masarar da na kuza ruwa na dasa a murhu ya zan yi da ita a siƙi na wurgar da mahaifi na ɗago na dube ta a radin allah in baki banda na rintsa ba babu inda zani to ya wuce ta ɗauki ƙwarya ta fice daga ɗakin na koma lakwas na kwanta na fara ba zuciya ta wuta don ta can ko abin da take ji a kan sarkin ashara ta kasa cankar komai illa ita ce ta babbake ta kone kurmus kan abin da ba shi da dalili ko makama na fi kwanaki bakwai cikin wannan halin komai nawa ya canja ɗabi'u ni kai na ce ban canja ba halitta kullum addu'a ta ɗaya ce Allah ya sa in kuma ganin sa ko da gaisawa kaɗai ta haɗa mu da rashin lafiya ta kwanaki biyar sila zazzabin cizon sauro kwana na hudu kenan ban je talla ba don ban ga karfin halin zuwan ba ko don in rage wa inna ta kiran babu wadda nake ganin kamar tana jinya ta bisa dole ranar da na fara warwarewa har na fito tsakar gida tuna abokan tafiya ta sun daɗe a cikin gari wannan ya sa inna ta duk ta ji kyashi ya ishe ta kawai sai ganin ta ne ta watsa gyada kasko ta hausuya na ji wani irin bakin ciki ya danne zuciyata na san dai ba za ta so ya gidan na a ci ba dole cewa za ta na tashi na shiga gari talla alhalin ban gama warwarewa ba hasali ma ko daga ɗaki zuwa bayan gida ji nake iska na ɗauka na haushi yasa na tashi daga tsakar gidan na koma ɗaki na kwanta ina jiyo bata da mutan gida suna yi min mitar talla ne ba na so nake lankwashewa yanzu daga ganin an zuba gyaɗa a kasko na hannun farfashi na koma gada na naɗe ban da ja'ira in ji babata wani hawaye su lalo na naɗe shi ina jinjina wannan ɗabi'a tamu mai wahalawa ka dinga bauta shigen ta injina amma wanda kikewa baya gani har ma idan jiki da jini ya motsa za a ce karya yake don ki huta ne allah sarki mu yaya matan da ke cikin wannan hali ko menene bambancinmu da bayan da muke samun labari a tarihin mutanen da ban samu amsar ba sai babata ta shigo ɗakin da katon tire ta kasa gyaɗa a gwangwanaye tana ce min kuburere na tun da jikin ya ɗan fara kyauta shi ki ɗan zagaya mana ko don ma na karɓo miki magani dama yau zan koma wajen bintalo ko an daka maganin yar zobiyar da za a bata ma kin ga aiki ne ban ce mata kala ba ta fi goma ya fi ta miƙo min ganmu na aza faranti na fice iska na ɗiba ta kai tsaye na nufi makarantar boko inda na san an fi cinikin gyaɗa in dai ba ware ƙori na zan yi je tasha ba a yadda ku iskar nan ke ɗauka na na san kafin in kai ta kifar da ni in kifar da gyaɗar in jin wa kaina wata masifar na samu makaranta ɗib duk ɗalibai na cikin aji wanda yawancinsu maza ne mu matan duk muna cin makarantar faranti da fanteka kwanya ba ba a rubu ba boko na nemi gindin bishiya na sauke faranti sannan na samu jijiyar bishiyar ta musamman na zauna na kife kai na fara sharɓar kuka ina jin ciwon zuciya iri-iri ba da lafiya ainin amma ni aka tasa na je talla sannan kuma na samo abin da za a sai mun magani na dinga tuno da mahaifina wanda inda ya zo gari ba ya yarda da wannan tsananin tallan babu ma yadda za ina kwance babu lafiya a doson da faranti ban kifar da shi ba kuka nake sosai cikin tausayin kai da addu'ar Allah ya kawo aure na nima na huta da wannan jafa'i na talla kamar daga sama na ji tsawa a kaina kaga so ko yarinya dan baki ciniki ba zai ki zauna ki ta kuka na dago da sauri na kalli mai maganan nan take mamaki da fargaba suka kusa somar da ni a wurin abin mamaki sarkin ashar kuma ɗan gayen da na baro a bata shine yau a ƙauyenmu inna lillahi mafarki ko gaske nan fa jikina da bakina suka ɗauki ɓari amma na kasa furta komai da alama shi ma ya mamakin gani na cikin bayyana mamaki ya ce auke ce na kaɗa kai a gaje hawa yana ziyartar idona ban tanka ba yau ma kuɗin kika zubar ya faɗa fuskarsa babu yabo babu fallasa da sauri na girgiza kai ba ni da lafiya ne aka ce sai na fito talla ya ƙura min ido ni da kayan ya tawa tsawon lokaci sannan ya ɗauke kai yana bin sararin makarantar iyakar gani da kallo yana mai dariya ya ce ba na da haufi ma da nake kiran ki sa sakarya wallahi dan baki da lafiya an ce sai kin yi tallace me ba dai kin fito daga gidan ba dubi sanyin bishiyar nan dan Allah in an kishin gida cikin ta ba za a yi bacci ba ya neman kallon jiran amsa ni kuma na kasa amsawar dan haka shi ya amsa sai ki kwanciya ki karkashin goshin magaraba ki ɗauki gyaɗa su ki mai musu in an bi ba a si ki ce ba a siya ba amma na menene wahalar da kai da zaman kuka har yanzu ban iya tanka masa ba saboda dukan zuciyar da nake fama da shi bai damu da rashin amsa ta ba ya wuce ya ɗauki buta ya alwala shige masallaci ina bin sa da kallon da ya zarce na sata nan na bi sa da kishin gida ƙarƙashin bishiyar na rintse ido ba da niyyar baccin ba sai dan niyyar in yi mafarkin ido biyu a kansa ko da ku na tatsuniyar rijiyar zuma da alkaki ce wadda a tarihi ba a taɓa ganin ta a zahiri ba mun yi ta zabga mafarkin ido biyu ni da zuciyar tawa amma har yanzu mun kasa fassarawa ba don wahalar fassarawa ba sai don kunya fassarawa kamar wasa sai ga baccin gasken ya sure ni bayan mafarkin ido biyun ya yi armashi don na hango na wata daula da muke jin labari a shafa labari shuni ko kuma kunnen kanawa daɗin zai kai ni bacci da mun shari amma kash mafarkin baccin mummuna ne ainin da na gani tsakiyar wani daji mai matsanancin duhu zuciya ta fafake da gyamban bege ina neman sarkin ashar na cike da tsanani da kunci na yunwa da kishi tare da azabar doguwar tafiya na dinga hango shi yana kubcewa wannan kubcewa ta hasa ta dinga min ciwo fiye da tsananin da nake sha ina cikin tafiya na riske wani gida mai cike da fitilu a tsakiyar daji murna ta cika ni na tafi da sauri zan shiga da fatan daga sarkin ashara ciki in baya nan na kurkurwa na wuce tsoma kafata a sauran gidan ke da wuya na ji an finciko na ta baya na waiguwa tsorace sai na arba da masoyin da nake nema ina bayyana murna da mamaki shi kuma sai tun tsire da dariya ya kama hannuna yana cewa ya za ki shiga gidan mutane zo mu koma namu gidan ban damu da tsanani ko wahalar da nake ciki ta san hutu ba na biye shi muka koma cikin duhun dajin nan muna tafiya na ta tattali na har lokacin da kishirwa ta tsananta gare ni na sanar da shi kwatsan muka hangi wata rijiya sai ja hannuna muka je muna leƙa rijiyar da fargabar inda za mu samu guga mu ɗebo ruwa amma abin mamaki sai muka ga cewa ƙananan yara ne a cikin rijiyar suna ta faman kuka da neman taimako jikinsu jina-jina a firgice baya na jana tausayin yaran nan ya matuƙar raunata zuciyata ni ma na fashe da kuka ina jansa zuwa ga rijiyar ina cewa yaran nan sun bani tausayi matuka don allah kan mu tamu ba su ya ƙara fusga hannuna da sauri muka gaba yana cewa karki da ba lallai sai mu za mu taimake su ba ba mu ma da bukatar su na bi shi da biyayyar son da nake masu ba dan raina ya daina kukan son taimaki a rancan da son kasance da su ba muna tafa yana ta baibayin da kayan alatu dangin kayan marmari da muke riska a dajin duk wani abu mai kyau mai daɗi ya bani kyautarsa yana karanta min kalaman ƙauna tare da nuna min idan babu ni ba zai iya rayuwa ba duk wannan hidimar tasa gare ni wani karamin gefe na a zuciya ta yake karɓa ya ji daɗi har ma ya yaba amma ilahirin zuciyar jagula take da jin kunci da raɗaɗin duhun dajin da muke tafe sannan ga kishirwa da nadamar yaran da muka baro cikin wannan hali ina jin kishirwa fa na turje ina faɗa masa cikin mawuyacin hali da alamun kyautata ya ce mun yanzu ya za a yi na ce masa mu koma rijiyar nan kila mu tarar da ko yaro guda da za mu irawa kuma watakila mu yi katarin samun ruwa a rijiyar nan take fuskarsa ta sauya ta wani irin muni yana faman huci ya ce da ni mu koma kika ce khadija duk nisan zangon da muka ci kike mana fatan koma baya hawa menene kishirwar da ba za ki iya daure ta ba domina na zaci ko kayan cikinki na ce ki sadaukan man za ki iya cikin sauri da raɗaɗin kaina na gyaɗa kai na sadauka zan iya daidai nan na farko a gigice sakamakon hayaniyar yara ɗalibai da na ja kaina wata a cikinsu har da zaƙewa ta yanka min mari na tashi zaune firgigit ina muzurai cike da alhinin wannan mummunan mafarki wanda zazzaɓi ya haddasa min gyaɗa za ku saya karima na tambaya na ƙoƙarin tilasta kaina watsakewa wani yaro cikinsu ya miƙo min kuɗi naira ɗari biyar yana nuno sarkin ashara malam ne ya ce ki raba mana gyaɗar wai ki tashi ki tafi gida wata zazzafar duniya zo mai shauƙi ta zuƙe ni ta bawa yaran hotona wanda ya raba masu gyaɗa ya soke kuɗi a ƙugu ƙila ba dan na da ƙarfin jini ba sai duniyar sannan ta zuke jini na ta banna zauna matacciya lalle so yana da kaifi a makogaro kuma yana da ƙarfi kamar shari'a kan zuciya duk waɗannan ɗabi'un nasa ya gwada min su a cikin 'yan waɗannan daƙiƙun da ƙyar na ƙwato kaina na dawo na lokacin da idanuna suka nemi nasu haƙƙin na ganin abin son su ganin hakika wato gani tare da zuciya idanuna a kansa lokacin da yake ƙoƙarin da mashin ɗinsa ina tambayar karima wane ne wancan ɗin ne kusan yara goma suka hau kuka amsa mun? sabon malaminmu ne bai fi sati da zuwa ba saurayinki ne ina girgiza kai a hankali zuciyata da idanuna na kansa tamkar in sun ɗauke kwanansu ya ƙare ya ɗago mu hannu cikin kakkausan murya ya ce ki tashi ki tafi gida mana ya buga babar ɗansa ya gaba ba tare da ya jira godiya ta ko karɓar umarnin nasa nan tashin tafi gidan ma masu sauraron ma nan za mu sa aya a cikin wannan shirin inda muke karanto muku littafin nan mafarkin Khadija wallafar Maimuna Idris Sani Beli za mu ɗora a shiri na gaba idan Allah ya kai mu ni Muhammad Umar kai gama da na gabatar nake muku sallama